barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al'imamun bukari da ke na rijiyar zaki a wannan yammaci na laraba yau sha tara ga watan juma da sani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da bakwai ga watan uku miladiya ta 2018 a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin littafin alwabilu sayyid wa rafi'ul kalimin sayyid لا الإمام محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله آه، وانا شيء جرس من نوى نتمع من دعوكم آه، زام تاشي الفصل الخامس فصل نبيا في أذكار من رأى رؤيا يكرهها أو يحبها لمدى da zikirai wato زي أبتا yayin da ya ga mafarkin da yake ki ko yake so ya ce fi sahihain an abi qatada ta qal sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-ru'ya min Allah wal hulum min ash ya zo cikin littafin bukari da muslim daga abu qatada Allah ya kara masa yarda ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ar-ru'ya min Allah ru'ya wato mafarki daga Allah ne wal hulumu min ash-shaytan mafarkin kuma da ake ce masa hulum wato tarkacen mafarki wannan daga shaytan ne fa idza ra'a ahadukum ash-shay'a yakrahuhu idan ɗayan ku ya ga wani abu a mafarki ko yayi mafarkin wani abu da ba da da yake ki falyanfus an yasarihi thalatha marrat to yayi tofi a hagunsa sau uku idan sai kaza idan ya farka wale ta'awwaz billahi min sharriha ya nemi tsarin Allah daga sharrin wannan mafarki fa inna halan tadurruhu ba zai cutar da shi ba insha Allah Allah ya ga dama qala abu qatada abu qatada yake cewa kuntu ara ru'ya tumriduni na kasance wani lokaci in mai mafarki har yakan sa rashin lafiya حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل سيدنا نجم من ذا الله صلى الله عليه وسلم هنا فدا الرؤيا الصالحة من الله كاوى مفركي لك الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحبه idan ɗayan ku ya ga abin da yake so wato ya yi mafarkin abin da yake so to kada ya faɗa ma wani shi sai wanda yake so wa idza ra'a ma ya karahu in ya mafarkin abin da yake ki fala yuhaddith bihi kada ya ba da labarin sa wal yadkhul an yasarihi ya yi tofi a hagunsa wani ta'awar billahi min shaitan rajim ya nemi tsarin Allah daga shaitan la'ananne wa min sharri ma ra'a da sharri abin da ya gani a mafarki fa inna halan ta zurrahu to wannan ba zai cutar da shi ba wa fi muslim ya su a cikin littafin sahihi muslim an jabir daga jabir an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qala daga manzon Allah sallallahu alaihi wa idza ra'a ahadukum ya ruya yakrahuha idan dayan ya yi mafarkin da baya so falyabsuq an yasari an yasarihi thalath marrat to yayi tofi sau uku a hagunsa wal yasta'iz billahi min ash-shaytan thalath yani matsalan Allah Allah daga shaytan sau uku wal yatahawwal an janbihi kuma ya canza wato bangaren kwanciyarsa alladhi kana alaihi wanda yake kai ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أن أنا أنبت دقى النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قص عليه رؤيا ونمتين يباش الأبار من وفركي فقال سيما زعلا خيرا رأيت الخير كجني وخيرا رأيت يكون كما الخير نزيك تفزيك فج وفي رواية أو رواية خيرا تلقاه وشرا تلقاه وفي الخير نزاك هؤلاء شيء kuma sharri ne za a tsare ka daga gare shi خيرا لنا الخير لجريم وشرا على أعدائنا الشر لجبكيهم والحمد لله رب العالمين يقول الأولياء بخلال استفدت الله أبنجنا لكم وانا بابي وانا فتلي yana magana akan mafarki da kuma al'adar wato ladubban da ya kamata mutumin da ya mafarki ya kiyaye su ko kula da su ko aiki da su a mafarki wani abu ne da allah subhanahu wasu ta'ala ya halitta tare da ɗan adam yakan yi bacci ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna masa wasu abubuwa ta hanyar misali ya nuna masa wasu abubuwa ta hanyar misali wadanda za su iya kasancewa a rayuwarsa wannan shine abubuwa wanda annabi ya ce min Allah akwai kuma abin da yake kasancewa daga shedan wanda kuma wannan tarkacen mafarki ne shedan yana yi wa dan adam wannan ne domin ya firgita shi ya tsorata shi ya razana shi ya sa masa damuwa da bakin ciki ko kuma abin da a sake-sake ne a zuciyar mutum wani abu ne da yake cikin ran mutum ya kwanta da shi kuma ya farkinsa kamar yadda za mu bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa mafarki guda uku ce akwai wanda yake mafarki ne na gaskiya akwai wanda yake rikice-rikice ne na shaidan akwai kuma wanda yake hadisun nas wato abinda rai ne yake zantarwa wato abin da yake cikin ran mutum ne yana saka shi shi ne yake mafarkinsa a asali ruhin mutum kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ambata lokacin da ya kwanta bacci ruhin ta takan rabu da jikinsa ba rabuwa ta gaba ɗaya ba wata ake cewa mutuwa a rabuwa ta nan lokaci wanda za ta yawo ubangiji subhanahu wata'ala ya rike ta in ya so ya karɓi ran wannan bawa ko ya sako ta idan ba wannan da sauran numfashinsa ko da sauran rayuwarsa to a lokacin da wannan ruhi na shi yake zagayawa yakan iya haɗuwa da wasu mala'iku a wani lokacin zai iya jin wasu abubuwa da suke zantarwa wanda zai iya cafar wasu ta hanyar misali ba ta hanyar wato abin ya fito karara ba wani lokaci ta hanyar misali ta hanyar nuni wanda kuma wannan abu da karshe na iya zama gaskiya ya kasance tare da mutum ko mai kyau ko mara kyau shi ma shaidan wato a shayatsin tunda su ma ruwa ne su ma haka suke yawo to yadda kurwan mutum ruhin mutum zai yawo haka su ma za su iya zama da shaidanin su firgita shi wani shi ne alfulu na shaitan shi ne wanda annabi ya faɗa daga shaidan ne mutum zai iya kwantawa da wani abu a ransa yayin da abin a ransa ko ma gaba ɗaya abin rayuwarsa a lokacin abin da yake ta yawo a cikin ransa ya kwanta bacci kuma ya ga wannan abin da yake tunani yana faruwa ko ya faru to kaga wannan shi kuma hadithun nas ne ba shi da alaka da mala'ika ba shi da alaka da shaidani wannan abin da yake cikin ran mutum ne wato ya bayyana a lokacin da yake cikin bacci amma ba wai wani abu ne wanda yake ya faru saboda gabuwar ruhinsa da mala'iki da mala'iki ko kuma da da kuma kamar yadda aka sani cewa mutum in yana jin abu a ransa yana damunsa ko yana neman wani abu bai samu ba ko yana hankoran ya samu to babu shakka zai kawo abu a ransa to wannan ne kawo abu a ransa shine zai bayyana lokacin da yake bacci to mafarki wanda yake a ru'ya salihah wanda yana da fassara yana da fassara ana iya samun waɗanda za su fassara shi kuma abin ya kasance fassara ijtihadi ne wato fassara mafarki wani ilimi ne wanda wani shawar wata ala yakan yi wa musu baiwa daga cikin bayanta zaune suna iya fassara mafarki kuma ga idan abubuwan da suke faɗa ɗin yana faruwa ba ko da wasu ne zai iya faruwa akwai lokacin da zai faru akwai lokacin da za a iya kuskure da abu ne na ɗan adam kuma ba wahayi ba daga Allah wahayi ne ke samun tsaro da kuskure ba zai shiga ba amma duk abin da ba wahayi ba ba na iya samu kuskure shi yasa sai na abubakar lokacin da ya fassara wani mafarki gaban annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce da shi asabta ba'dan wa aqta'ta ba'dan ka dace a wani bangare a wani bangare kuma ka kuskure sai na abubakar yana daga cikin waɗanda suka fi wato kowa sanin suka kware wajen sanin fassara mafarki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi cewa ya fassara shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana fassara mafarki sau tari yakan zauna bayan asuba to sabon su waɗanda suka yi mafarki su su faɗa masa ya gaya musu ma'anar abin da suka gani a cikin bacci a wannan mafarkin nan sai na abubakar yana da wannan muhammad ibn sirir a cikin tabi'ai yana da cikin shi wanda ya shahara da fassara mafarki fassara mafarki ba wani abu bane wanda wato mutum ya ga dama kawai zai koya da ce game da za ka koyi ilimin fiƙihu ko hadisi ko ilimin nahau ko wani abu za ka je sa sa littafai a gaban ka karanta ka koya ba wani abu ne da ake koyan shi haka abu ne wanda galibin sa baiwa ce mauhiba ce daga ubangiji sannan ta haɗu da tsoron allah ta haɗu kuma da sanin alkur'ani da hadisi da sanin kuma al'adun mutanen da suke rayuwa a cikin su waɗannan abubuwa haka ne ake samun fassara mafarki ba wai wani abin da aka sai littafi shi kenan ka rika ganin kowane mafarki ga fassararsa kamar da wasu ka da mai da fassara mafarki kamar wani abu ka duba annabi yusuf yana daga cikin abin da allah subhanahu wataala ya gaya masa ya masa baiwarsa wa kadhalika yastabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith haka ka zai zabe ka ya koya maka fasara shi kaga ba wai haka kawai kowa yake zama da fasara mafarki ba da haka ake samun shirme da yawa a cikin harkar mafarki sai ga wasu sun mai da abin ma kamar sana'a a wasu kasashe har wasu ofis suke rudewa da fasara mafarki ya rubuta da sanya a cikin yayin sanya signboard cewa anan akwai da fasara mafarki sauraka a rika tururuwa wajen sa ana neman fassara kuma kafin ya fassara maka consultant ne sai ka sai ka biya sai ka biya kudin ganin sa to kaga irin nan za a yi ta abubuwan da basu kamata ba mutane a wasu aita jefa su cikin firgici da tsoro da razani da tashin hankali domin ka zo ka same shi ya karanto abin da ya gani an rubuta na fassara mafarki ko ya zo yana fara ba lallai ne kai mafarki ke zama daidai da da wannan fassara ba inda haka ne kowa zai iya zama mai fassara mafarki da ni din sai je dauki littafin da aka fassara mafarki ni ma ta karantawa kuma za ka kowa ya mafarki ya zo in fassara mafarki shi ke da na zama ni ma wani expert na zama wani kwararre a cikin harkar fassara mafarki ba haka abin yake ba wata mauhiba ce wanda Allah subhanahu wataala ya so da ita zai tuko ko Allah zai ba shi wannan zai zabe shi ya ba shi kamar da Allah ce ya tabi ka rabuka ubangijin ka ya zabe ka to saboda haka sai ya iya akwai akwai yanzu ibn al-qayyim a cikin littafin sayyidul muwaqqi'in ko ne rubuta kulliyat wato wasu ka'idoji dunkulallu na fassara mafarki in ka yi kayan mafarki kika kaza to kaza yake nufi kaza kaza kaza yake nufi in ka zo muka da za mu zo mu karanta wannan fasalin da ya rubuta a nan to wasu za su yi bishara wasu kuma za su za su zai tada musu hankali domin za a ce in ka ga kaza za ka mutu in ka za ka iya ci in ka ga wani kuma ya gani to kaga wani zindabin ba zai sa a mutu goda tashin hankali da sauran to akwai wannan kulliya din suna nan suna nan a rubuce a littattafai da malamin ibnu qayyim ya kawo su a cikin abin nan asalinsa asalin maganganun ina jin na na imamun nawawi ne ko wani sai dauka shi ma ya fada so wannan ba shine abin dogaro ba abin dogaro shine eh, zamana akwai hiba ta ubangiji kuma idan mutum yana da yana da sanin yana da istiqama domin domin ilimi da yake tattare da istiqamar mutum wato daidaitan mutum da tsayawa kyakkyan akan akan gaskiya akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya zama da ilimin alqur'ani da sunna kamar yadda suka fara a nan anan babin abinda shi ibn qayyim ya ya buduro da shi shine abinda ya kamata idan mutum ya yi mafarki mai kyau ko ya mafarki mai tozai shi ne fara mana da hadisin abu abu na abu katada hadisin abu katada sannan kuma ya ka hadisin jabir akwai hadisai da yawa da suka zo a wannan babin zan karanta wasu daga cikin hadisan sannan kuma mu yi tarkisin abinda hadisan suka kunsa gaba daya na al'ada abinda ya kamata mutum ya yi mura'ati lokacin da ya mafarki banda hadisin abu da akwai hadisin abu sa'id al-khudri wanda ya ji annabi sallallahu yana cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa inna ma hiya min Allah idan ɗaya ku yi mafarkin da yake so to daga Allah ne falyahmadillah alaiha ya gode wa Allah akan wannan mafarkin wal yuhaddith biha kuma ya bada labarin mafarkin wa idza ra'a ghayra zalika amma in yaga wani abin ba haka ba wato ba wanda yake so ba mimma yakra daga abin da baya so fa inna ma hiya min ash-shaytan to ita wannan daga shaytan ne فليستعذ بالله من شرها يعني ما الله تعليش لك شر مفركم ولا يذكرها لأحد كي يبيع قوة فإنها لا تضره والنبع ذي تمشيش بقى أقوى حديث وتبان حديث هذا أقوى حديث آه، أبو هريرة حديث أبو هريرة شنو عند النبي صلى الله عليه وسلم يبيانا فشك شر مفركي ولا عند كتشوى الرؤيا ثلاثة فبشرى من الله وحديث النفس وتخوف من الشيطان ce mafarki uku ne akwai wanda yake bushara ce daga Allah Allah ne ya so ya zanuna wa bawansa wani abu da zai zama masa albishir sannan kuma na biyu hadithun nafs abinda zirai yake sakawa abinda yake cikin zuciyar mutum ya yi farkinsa wata kawwafin daga shaitan sai kuma wanda yake tsoratarwa ne daga shaitan kaso na farko shi ne yake da fassara shine bushra min Allah shine ru'yar salihah shine na gaske shine yake da fassara amma na shaidan da na sake-saken zuci wanda ba shi da fassara to galibi waɗanda suke fassara mafarki ba ruwan kowa wani ne sanye da shi za su fassara maka kawai annabi yake fa idza ra'a ahadukum ru'ya tu'jibuhu falyaqussaha in sha'a in dai ku ga wani mafarkin da yake ba shi sha'awa ya ba shi sha'awa to ya ba da labarin wannan mafarkin ya ga dama wai za a shi an ya karahu amma in yi mafarkin abin da ba ya su ba za ya kusu ho ala ahadin kai ya gaya kowa wani ya kum ya tashi nan ta kifar ya salli ya yi sallah cikin dare din da ya farka to ya tashi ya yi a alwala ya sallah akwai hadisin abdullahi ibn amr wanda yana cikin musnad Ibamu ahmad yana cikin al-mu'jam kabir na tamarani hadisi ne sahihi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa game da faɗar Allah lahum al-bushra fil hayatid duniya da Allah ce suna da albishir a rayuwarsu ta duniya nabi yace a ruya salihah yubashshiruha yubashshiruha al-mu'min yace wato mafarki ne na gaskiya mafarki ne na gaskiya wanda za a yi wa mu'mini albishir da shi هي جزء من 49 جزءا من النبوة ولينكي ليه لك ينكي 49 na annabci. Ah, famar ra'a zalika falyukhbir biha wanda duk ya kyakkyawan mafarki wanda ya kunshi albishir to yana iya bada labarin sa wa man ra'a suwa zalika wanda kuma yayi wani ba wannan ba fa inna ma hiya min ash-shaytan yuhzinahu annabi ce to wannan daga shedan ne yake tsoratar da shi dan ya bukanta masa falyanfuq an yasarihi salatan annabi ce ya sau uku a bangaren sa na wani ya yaskut ya ja bakin ya ولا يخبر بها أحد كي بها قوة ولا يخبر بها أحد كي بها قوة أقول حديث عبد الله بن عمر wanda shi ma yana cikin musul imam ahmad wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ar-ru'ya salihatu juz'un min 70 juz'an min an-nubuwa mafarki kyakkyawa yanki ne daga yanki 70 na annabci kamar ra'a khairan falyahmadillah alaihi wanda ya ga alkhairi to ya gode wa Allah a kansa wani yarkuhu ya ambaci Allah ko ya ambaci wannan mafarkin wato ya bada labarin sa wa man ra'a ghayra zalika wanda ya ga wani haka wato yayi mafarki ba mai kyau ba to falaysa billahi min sharri ru'yahu ya yi Allah ya tsare shi daga sharrin wannan mafarkin nasa wala yadhkurha kai da kowa fa innaha la tadurruhu wannan mafarkin ba zai cutar da shi ba akwai hadisin da ibnu abdul bar ya kawo a cikin at-tamhid shek nasiruddin albani a silsilar sahiha ya inganta shi hadisin abu huraira da shi ma yake cewa idza ba ahadukum ru'ya tu'jibuhu falyadhkurha idan dan ku yabo farkin da ya bashi sha'awa to yana iya fada wa yufassirha ya ma ne mufassarar ba matsala wa idza ra'a ahadukum wanda kuma ya ga mafarkin da bai masa dadi ba fala kurha to kai faɗa. wala ya fassira kai ne mafassarar wanda mafarkin kawai ja bakin sai su kaga waɗannan hadisan suna nuna mana abin da ya kamata mai mafarki ya yi ta'akari da su yayin da ya mafarki su ne kamar haka na farko ya gode wa Allah ya ce fali ahmadillah ya gode wa Allah akan wannan mafarki da ya yi kuma ya ga abin da yake sha'awa abin da yake so ya ga wani abin farin ciki ya mafarki ya gan shi yana neman ilimi ya mafarki ya gan shi yana sallah ya yi mafarki ya gan shi yana ya je umara ya yi mafarki ya gan shi an biya masa hajji ya tafi ba an biya masa ba ya tafi a za a yi an biya masa kuma ya tafi ya mafarki ga shi yana ba da sadaka ya yi kuɗi yana ba da yana taimaka mutane haka duk wannan wani abu ne da zai faranta masa rai eh? wannan ya aure tana yi wani abu ne a ransa dama wace ya wuri wannan wani abu dai wanda za ka yi cewa wannan aikin alkhairi ne shi ya zo ya sale amma aure zaman tuzuru yana zaune ba shi da aure ga kullum kira na aure wanda ba za ka kashi cikin wannan ba sai da in ya yi ta nema ne ya yi ta nema ya rasa wata rana kuma ya sai ga shi ba dai wannan yana cikin shi ma eh, yana cikin hadithun nafs abinda duk yake ranka kake yawan tunaninsa ba a kawo shi a cikin nan an gani kana neman wata kungila ka buga ta buga kawai kamar wata ta samu wanda don hadithun nan su zama yana cikin ranka eh to amma ka ganka kana cikin wani aiki na alkhairi an gane shi ya sa ne misali da sassana kana sallah Eh, kana sadaka ka tafi kana wafi eh ba ga ruwan wani abu ne mai to wannan duk bushara ce da yin suwa na wata to idan mutum ya tashi sai ya gode wa Allah shine abin da ya zo a cikin hadisin falyahmadillah ya gode wa Allah akan wannan eh, ya gode wa Allah da harshensa da zuciyarsa da aikinsa sannan abu na biyu a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yace yayi farin ciki yayi farin ciki da wannan abin da da ya gani a cikin a cikin mafarki kamar ce fa idza ra'a ru'ya hasana falyabshu kada zo a cikin hadisin Abu Qatada ya ga mafarki mai kyau to ya yi albishir ya yi farin ciki ya fito ya nuna abin da Allah subhanahu wata'ala ya nuna masa a cikin mafarki abu na uku nabi yake cewa shine fa yuhaddith bihi ya fada ya bada labarin wato ya fito ya faɗa wa waɗansu da yake so labarin abin da ya gani a cikin bacci din wato a cikin a cikin hadisin zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin yana cewa ah, wa yuhaddith bihi man yuhibbu wa idza ra'a ma yuhibbu falyuhaddith bihi man yuhibbu ya ga abin da yake so to ya ga wanda yake so wato ya ga wanda yake so a wani gurin za ka an ce ya faɗa a wani gurin kuma aka sanya kaidi to aka sa da baibayi ga wa zai faɗawa wa ce faɗa ma wanda yake so to ka faɗa ma wanda yake kake so ya fi a ce kawai kai ta faɗa da ya fi kai ta faɗa saboda abinda ka gani mai kyau a cikin bacci na barki wanda shine albishir wata ni'ima ce daga ubangijinka galibi kuma wanda Allah subhanahu wataala ya ya ba ya tura masa wata ni'ima bai sa'a ba zai iya wato fadar da kowa da kowa zai iya ja masa matsala domin za a iya samun kuma wanda zai masa hafsada sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a fada wa ka fada ma wanda wanda wanda yake son ka a wasu gurare annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin Abu Hurairah wanda Imam Tirmidhi ya fitar da shi da darimi annabi yana cewa la taqussu ru'ya illa ala alimin aw nasihin kada ku faɗi mafarkin da kuka yi sai ga mutumin da yake mai ilimi ne ko kuma wanda zai yi nasiha wato wanda zai maka zai ga maka kalma mai kyau mai daɗi ko kuma mai ilimi ne ya san abin da yake yi saboda haka in ka gaya masa zai gaya maka kalma mai daɗi kalmar da take ta dace a irin wannan bugiri a wani a wani gurin ma a hadisin anas annabi sallallahu alaihi wasallam hana waye yake cewa inna ru'ya taqaw ala ma tu'abbar ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما إذا رأى أحدكم الرؤيا فلا يحدث بها إلا عالما أو ناصحا النبي كتوى مفركي يكن أو كمر يدع تفسر عشي misalin mafarki ko mai mafarki kamar misalin mutumin da ya daga kafar sani yana jiran ya ga inda zai ajika sai ce idan ɗayan ku ya mafarki to kada ya faɗa wa kowa sai wanda zai zama mai nasiha ne ko kuma mai ilimi ne abinda annabi sallar alaihi wasallam yake nufi ce misalin mafarki kamar mutumin da ya daga kafar sani ne yana dubawa ina ya kamata yana ya ga inda zai an ta mafarki yayin da mutum ya yi shi misali ne ba lalle ya auku kamar yadda yake ba saboda haka in aka bar shi a haka ubangiji subhanahu wata'ala in abu mara kyau ne zai iya tsara mutum daga ciki to amma in ya je za kuro fassararsa to yana iya fadawa kamar yadda aka fassara masa ya auku kamar yadda aka fassara masa kamar yadda zo a wasu ruwayoyin a ru'ya a rajuli fa'irin ma lam tu'abbar fa idza ubirat waqa'a ce ru'ya kamar tsuntsu ne tsuntsu ba ya da ba ya da wurin ba daga ya sauka a guri zai tashi da ya sauka zai ga ya tashi da haka kun fata mafarki yake ba shi da wata alƙibla guda ɗaya matuƙar dai ba a fassara shi ba da an fassara shi kuma sai ya faru to shi yasa aka ce kada ya faɗa wa kowa sai wanda yake masoyinta a ruwayar abu razin manzala ce wala ya isuha illa ala aure ra'ayin kai ya ba da labarin sa sai ga masoyi ko kuma wanda yake da hankali mutumin da yake zai ra'ayin shi ne mutum mai hankali a wata ruwayar annabi ce wala tuhaddithu biha illa aliman aw nasihan aw labiban kar ku faɗa kar ku bada labarin mafarkin da kuka yi sai ga wanda yake da ilimi ko wanda zai muku nasiha ko kuma wanda yake mai hankali ba ka waɗannan su ne shi mai ilimi wanda ya san yadda ake fuskantar mafarki idan an yi to zai kokarin ya fassara maka ita bisa ga turba ta alkhairi gwargwadon ikonsa zai dora ta abin su turba ta alkhairin gwargwadon ikonsa a in mai nasiha ne kuma zai kare nuna maka abin da zai amfane ka zai nuna maka abin da zai amfane ka ko ce kawai ka watsar da wannan magana ka ci gaba da harkokin ka ko kaza ya dai kwantar maka da hankali idan mai masoyin ka ne in ya san abin da zai faɗa ya faɗa in bai sani ba zai yi shiru ba zai kokarin ya yi maka mummunan fassara ba in mai hankali ne wanda ya san yaya fassara titi zai ga maka fassarar idan ya kula cewa ta shi ba za su fata maka za su tare maka da hankali su zai shiru ba zai ja maka ba to wannan shi ne sa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kada ka faɗi mafarkin ka sai ga wanda yake mai hankali ko mai tunani ko wanda yake mai nasiha wato wanda zai iya gaya maka kalma mai daɗi ka duba ka ga annabi yusuf alaihi salam lokacin da ya mafarkinsa mahaifinsa za ka yi gaya masa قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيل لك كيدا إن الشيطان بالإنسان عدو مبين yace wa ɗansa yusuf annabi yaqub yace wa ɗansa yusuf ya dana kada ka faɗi labarin mafarkin da naka ga ƴan uwanka sai su yi maka kaidi wato su kulla maka makirci don shaidan babban baki ne ga mutum wato shaidan na iya saka musu wani abu a ransu su yi maka abin da ba shi ne ba raga annabi yaqub alaihi salam ya fuskanci cewa a cikin farkin nan akwai wani alama ta daukaka ga shi annabi yusuf alaihi salam akan yan uwansa zai samu ta daukaka akan yan uwansa in suka ji suka fahimci abinda inda mafarkin ya sa gaba da babu shakka za su iya masa hasada da kan haka to shi yasa sai ya gaya masa cewa kada ya faɗa wannan ka'ida ce ba a mafarki kawai ba duk wani abin da yake na na na na ni'ima ne to idan mutum yana cikin fafutukan neman sa to ba abu ne za ka taya ta ba dan duk da hankali ya san da wani in kana neman wani abu na alkhairi kana kokarin yadda za ka samu kuma watakila hanyoyin samun suna budawa suna ta wato bude maka to ba abu ne za ka je kai ta faɗa ba ai ina nan ma na kusa samun kaza to wani kuma kwana kaza za ku danne kaza kaza kaza to wannan zai iya samun matsala domin za a samu waɗanda su kuma ba ka san su da wannan ni'ima ba ka san shi da wani alheri su kuma in akwai hanyar da za su yi su ga tun toshe masa wannan samun za su yi to shi yasa yanzu a cikin wani hadisi wanda Sheikh Nasiruddin Albani ya na shi ista'inu ala qada'il hawa'ij bil kitman wato su nemi hanyar neman taimakon biyan bukatun ku ta hanyar koyewa wato ta hanyar koye maganar ba ku ci ku ta ku ta ya ta ba to wannan su ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da manona hadisi suka nuna yayin da mutum ya mafarki ya ga abin da yake so in ka ga mafarki ka ga abin da kake so na farko ka gode wa Allah da ya nuna maka abin da kake so na biyu ka yi farin ciki da wannan abin da Allah subhanahu wataala ya nuna maka na farin ciki a cikin mafarki ah, na uku ka gaya ma wanda wanda kake yake son ka ko wanda kake ganin shi mai ilimi ne ko wanda kake ganin shi mai hankali Dole na su ne abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ya ambata to amma idan mutum ya yi mafarkin abin da ba mai kyau ba kuwa da su ma a cikin hadisan za mu ga annabi sallallahu alaihi wa ya ambaci abubuwan da ya kamata mutum ya yi na farko dai annabi ya gaya mana cewa alhulum min ash-shaytan hmm. alhulum shine mafarki na tashin hankali kai mafarki kana cikin wani tashin hankali mutum ya mafarki an kama shi an daddaure shi mutum ya mafarki ana dukan shi mutum ya mafarki ya asarar dukiyarsa mutum ya mafarki ya asarar wani nashi wani abu dai wanda zai tashi hankalin ko ka ga wasu abubuwa suna bin ka a guje ko ka ga wani abu wani wasu kawuna ba gangar jiki yana bin ka waɗannan duk shaidan ne shaidan kullum yana son ya ga ya sanya wa dan adam wato ya sanya wa mu'mini damuwa inna man najwa min ash-shaytan liyahzuna alladhina amanu wa laysa bi dharrihim shay'an illa bi idhnillah Allah ce ganawa daga shaytan ne domin ya ata wa waɗanda domin liyahzuna alladhina amanu domin waɗanda suka yi imani su ran su ya baci su yi bakin ciki Allah ce ba zai iya cutar da su wani abu sai da izinin Allah to haka shi shaidan maki ne ga mutane ga maki ne ga dan adam gaba daya inda shaidan lakum adu fattakhidhuhu aduwa Allah ce shaidan maki ku ne zaka kuma ku dauke shi a matsayin maki don haka ko me kuke zato za ku samu daga shi to ba alkhairi ba ba ku ba taɓa nuna muku alkhairi ba don haka a cikin bacci yakan firgita dan adam ya jefa masa tsoro ko a kan kansa ko a iyalansa ko a dukiyarsa ko a cikin al'ummarsa wannan yana yawan faruwa kuma ana yawan tambaya ina yi mafarki na ganin kaza na ganin kaza na ganin kaza wannan duk ka ɗauka daga shaitan ne kuma yana yin haka ne don ya fi da ka kwa da sai da suke magana akan wannan kamar hadisin Abu Sa'id al-Khudri kamar hadisin Abu Qatada da muka karanta yana cewa idan ya ga zai da zalika min ma ka fa inna ma hiya ka zai shaytan min sharriha in mutum ya ga wani abin da ba shi yake so ba to sani wannan daga shaidan ne ya nemi tsarin Allah daga sharrin wannan abu kuma kada ya gaya wani ba la yakuru hali ahadin fa inna la tadurru kada ya gaya wani in yi haka ba zai cutar da shi ba saboda haka a hadisin Abu Huraira wanda Imam Ahmad ya rawaito da zo muka karanta shi yana cewa idza ra'a shay'an yakrahuhu idza ra'a ahadukum shay'an yakrahuhu idan ɗayan ku yi mafarkin abin da baya so فلا يقصه فلا يقصه على أحد وليقم فليصلي kada ya gaya wa kowa ya tashi ya yi sallah a hadisin abdullahi ibn amr da ya gabata shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan ɗayan ku ya ga abin da baya so a mafarki to sani wannan daga shedan ne kuma ya haka dan ya bakanta masa falyanfuf an yasarihi talatan yayi tofi a hagunsa wal yaskut ya ja bakinsa ya shiru wala ya kubur biha hadin kai ga kowa hadisin abdullahi bin umar umar ba a gaira zalika falyasta'iz billahi min sharri uya wala yadhkurha wala fa innaha la tadurru in yayi mafarki to kada ya gaya kowa ya ja bakinsa ya shiru kuma wannan ba zai cutar da shi ba a wata ruwayar annabi ce kai ya nemi fassarar wannan mafarkin in yayi haka wannan ba zai cutar da shi ba to za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan hadisai duka ya ba mu eh, ya ba mu wasu wasu ka'idoji ko wasu adab waɗanda ya kamata mu lura da su yayin da mutum ya mafarki ya ga wani abin da ba shi ne ba ah, na farko ah, an yi sa'iza lillahi na shaytan ya nemi tsarin Allah daga shaidan sau uku ce na billahi da shaytan a a'udhu billahi na shaytan da har sau uku ah, na biyu ya nemi tsarin Allah daga sharrin abin da ya gani wato ya nemi Allah ya tsare shi Allah ka tsare ni daga sharrin wannan mafarki Allah ka tsare ni daga sharrin wannan mafarki akwai neman tsarin Allah daga shaidan ko kuma neman tsarin Allah daga sharrin abin da ka gani a cikin mafarki wannan shine mataki na biyu da ainihin zaka zaka yi abu na uku shine tofi mutum ya yi tofi sau uku ya tofa sau uku a bangaren sa na hagu abu na wato bayan ya nemi tsarin Allah ya kuma tofi sau uku a bangaren sa na hagu sannan abu na hudu ne ya tashi ya yi sallah sun eh, ba ya gani a cikin bacci sai ya zai farka sai a za su ya tashi ya sallah ka sannan abu na biyar sai canza kwanciyarsa daga yadda yake kwance sai canza in da yana kwanci a ada maka ya dawo ko in kuma a wurin ma ne zai canza gaba daya to duk wannan yana daga cikin abin da ya kamata A na shida Allah ya haddis a ahada kada ya ce zai yi ta faɗa ya yi ta faɗa ya yi kaza ya ga kaza ya ga kaza wannan su ne abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na alheri mai kyau shi kake faɗa amma mara kyau shi ma na alkhairi in ka tashi faɗa annabi ya faɗa mutanen da ya kamata ka biya ba kowa da kowa ba to shi kuma wanda yake mara kyan to shi annabi sallallahu alaihi wasallam kan ma ka faɗa kowa annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe ya ce in kai haka to wannan mafarkin ba zai cutar da kai ba wannan shine abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya faɗi ya bada wato koyarwa akan su cewa idan mutum ya yi mafarki mara kyau ya nemi tsarin Allah sau uku daga shaidan sau uku ya nemi tsarin Allah daga wannan mafarkin sharrin wannan mafarkin da ya mara kyau sau uku sannan ya yi tofi a hagunsa sau uku sannan kuma ya tashi ya sallah sannan canza wurin kwanciya sannan kuma kada kada ya faɗa wa kowa mafarkinsa waɗannan su ne a ɗin da annabi ya faɗa a cikin hadisai na makaranta karanta da wasu hadisai da bai kawo su nan ba kuma a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam muke cewa in yi haka abin ba zai cutar da shi ba fa inna halaka zurru wannan abin din ba zai cutar da shi ba za mu ga a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana waɗannan abubuwa waɗannan abubuwa dukansu su wata koyarwa ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya same ta hanyar wahayi wataƙila wani ya ce to a menene alaƙar mafarki na da in canza gurin kwanciya shi to dan shi ke na canza gurin kwanciya sai ne na'am haka shari'a ta ce ka yi kuma ubangiji subhanahu wata'ala ne yau annabi sa wahayi da wannan wannan duk abin da muke faɗa annabi ne ya faɗa annabi kuma baya faɗa irin waɗannan abubuwa da karan kansa sai da wahayi haka shi Allah subhanahu wata'ala shi ya ce kai haka yadda duk Allah subhanahu wata'ala ya ga dama zai magance maka matsalar da duk hanyar da ya ga dama ba ruwanka da cewa sai ka gano alakar wannan abu da aka saka kira ka ce to shi kenan na yi tofi sau uku na yi tofi sau uku me me, ruwa na tofawa ana iya samun wasu wasu waɗanda suke a shidan ya riga ya yi nasara a kwakwalansu sai to me dan Allah zai dan ka tofa sau me to a ciki me Eh, haka aka ce ka yi shi wanda ya halicce ka ya halicci shaidanin da suka tsoratar da kai shi ya ce ka yi haka ya ce in ka haka ne ko zan magance zan maka maganin to ka ce ba za ka yi ba shi kenan sai baka da su ya ga kai ya za ka yi kana da wata hanyar da ba ta za da ba kana da wata hanyar da da za ka iya magance kanka daga waɗannan daga sharan waɗannan shaidanin waɗanda ba ganin su kake ba su suke ganin ka so irin waɗannan in aka zo abin da ya kamata mutum ya shine ya sallama ya sallama ya bi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba tare da ya tsaya yana ta jayayya kai ba yana jayayya kan wannan a kalma arru'ya tana nufin mafarki mai kyau amma ka ce alhulum da mafarki mara kyau kalma alhulum galibi shi na shirme ne ba kaga a cikin kissar annabi yusuf alaihi salam lokacin da sarakin da ya mafarki ya faɗa wa waɗannan mutanen da ya tara wasu masu fassara mafarki ya tattara su ya gaya musu da suka so su nuna masa abin baya da fassara sai suka ce a za ku ahlami sai suka kira abin ahla duk da shi ya ce musu ru'uya ne ra'ayi ra'ayi ra'ayi amma ƙarshe sai suka ce a za ku ahlami cewa ma nahnu bi ta'wil ne mun kowa san fassara wato dan kada su ce ba su iya sun ce wannan kwashe-kwashe mafarki ne to da ba su su kwararru irin wannan suke fassara ba alimi ba wai suna korewa kansu ilimin fassarar bane tunda ai su wasu sanannu ne a cikin garin an san su da haka ba zai yi ba kawai daga rana ɗaya an tambaye su wata fassara ba su santa ba kawai su kore kansu ilimin za ka sun gama da kansu za ka kiranta al'ahla da Allah ya kawo yana nuna mana cewa sun ma nuna masa cewa kuma kalma abdaf sai sun kawo kalma abdaf abdaful ahlami sun nuna masa cewa wannan mafarkin nashi bi shirme ne kada ka kawai ya kwanta da haka su ba su ba shirme suke fassara ba mafarkin gaskiya suke fassara to karshe kuma annabi yusuf alaihi salam ya ba da fassarar kuma abin da ya fassara din da faru bayan ya kawo mana waɗannan hadisai yawa inda yake cewa fa inna halan tadurruhu insha Allah wannan kalmar insha Allah komai ma da yake faruwa a duniya yana faruwa ne karkashin mashi'ar Allah na kalmar insha Allah tana nufi cewa komai da zaka ga ya faru ba zai yi faru ba sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala ba wani abin da yake faruwa ba da mashi'ar Allah ba saboda haka ba za su cutar da shi ba da mashi'ar ubangiji don ba zai yi ba abin ya faru sai da mashi'ar sa subhanahu wataala hadisan da ya kawo na gaba a mun karanta kuma kuɗin mai bayanan حديث ذكر يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قص عليه رؤيا فقال خيرا رأيت وخيرا يكون وانا حديثي حديثي نبي روني آه، روني ما سوسي روني روني سمع سمع روني روني ضعيف جدا كان نعم. سنة جنسة أخي محمد بن عبيد الله العرزمي عندما لم يسلي اتفاقي أكار روني ابن حجر أكشن نتائج الأفكار ya ya yi bayanin sa yana cikin kamar yawon laila da ibn sunni hadisi abu musa al-ashari radiyallahu ta'ala anhu shi yasa shi ma anan yace wa yuzkaru ya kawo shi da siga ta tamridi da shara zuwa ga rashin rashin ingancin hadisi ne wanda yake nuna cewa wani ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki yana gindin bishiya yana rike da tawadarsa da alƙalaf da tawadarsa da takaddarsa yana karatu ya karanta suratu sata ya zo gurin sujada ya yi faɗi ya sujada da tawadar da takardun da bishiyar da yake ƙarƙashin duk suma suka yi sujada tare da shi wani shine mafarkin da da ya zo a cikin ita wannan kisa ne to shine aka ce annabi ya ce khayran ra'aita wa khayran yakunu alkhairi ne ka gani kuma alkhairi ne zai tabbata wannan ya kawo ta ne ya kawo na ruwaya ne kawai dan ya yi isharar cewa idan wani ya gaya maka mafarki ya yi mafarki to in baka san abin da zaka gaya masa ba to kai masa fatan an duk abin da zai gaya maka ko da zai gaya maka wani farki na tashin hankali to yi kokari gaya masa kalma mai daɗi haka ake so shi shine alamar mutum mai hankali ne ko mutum mai nasiha ne kada ya gaya maka mafarki ka kara tashin hankalinsa ce to gaskiya wannan mafarkin na ga yana sai ka tashi tsaye domin al'amarin ya eh, ka zuri mai tashi saboda haka sai ka gaya masa wani kalma mai daɗi ka ce insha Allah wa alkhairi za ka gani kuma insha Allah wa alkhairi ne zai tabbata to kaga wannan zai kwantar masa da hankali amma ka ka shiga yin wasu bayanai da ilimi ko da jarinci ka tashi hankalinsa shi yasa ya kawo wannan ruwaya da cewa ba ta inganta ba amma dai wani abu ne wanda za mu san cewa yana daga cikin nasiha da annabi ya faɗa yana daga cikin kuma ilimi da hankali da annabi ya ambata na wanda za a gaya masa mafarki sai ce wa fi riwayatin ya zo cikin wata riwaya ya ce khairan talqahu wa sharran tuqahu wato alkhairi ne za ka haɗu da shi kuma sharri ne za a tsare ta khairan lana wa sharran ala a'da'ina alkhairi gare mu kuma sharri ga makiyan mu walhamdulillahi rabbil alamin wannan shi ma hadisi ne wani yanki ne na wani dogon hadisi da yana cikin al-mu'jam at-tabarani al-kabir yana cikin ibn hibban ya kawo shi cikin al-mabruhin al-bayhaqi a cikin dalail an-nubuwa hadisin abdullahi ibn zib ibn zan wanda sanadinsa shi ma mai rauni ne kwarai da gaske hadisi ne mai rauni sosai da gaske ibn hajar a cikin fathul bari ya sifanta shi da cewa sanaduhu da'ifun jiddan ce sanadin sai yana da rauni sosai haka na a cikin nata'ijul afkar takrijin al-afkar na nawawi ya sifanta shi da rauni sosai a nan za mu ga ya ce wa fi riwayatin galibi ya ce wa fi riwayatin to yana nuna hadisin baya da wannan hadisi ɗaya ne sai dai wancan wata ruwaya ce wannan wata ruwaya ce can ya ce wa yuzkaru annan nabi annan nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan hasta alaihi ru'ya sai ya ce wa fi ruwayatin ta kamar hadisin farko ne a kuma ya zo da wata ruwaya tare da cewa kuma ba haka bane hadisai guda biyu ne kowanne zaman kansa yake wacce hadisin ana jingina zuwa ga abu musa al-ash'ari wannan kuma ana jingina shi zuwa ga wani mutum da ake kira abdullahi bin zamin al-duhani shi ake jingina ma wani hadisi na biyu wanda wanda ya ruwaito wancan hadisi na farko ibn sunni a cikin amr al-yawm wal layla wannan kuma za mu ga ibn qutayba a cikin darib al-hadith البيهقي ابن الطبراني اتكن المؤجم الكبير ابن حبان المجروحين البيهقي اتكن دلائل النبوة سسكر وسوانا حديث zaman النهي زمن كالزيت هناك كلمة وفي رواية شيء shi ibn وتو wato abinda ibn taymiya ne yayi a cikin asalin littafin al-kalim tayyib shi ya jashi shi ya jefa shi cikin wannan kuskure shi kuma nawawi ne jefa shi kuma a wajen nawawi a cikin al-azkar haka yake saboda shi ibn taymiya ya dauko abin daga wato kuskuren ya dauko shi daga nawawi shi kuma almajirin sa ibnu qayyim ya dauka daga wajensa mu kuma Allah ya kiyaye mu ma da wala da haka zuwa da to wanda Allah subhanahu ta'ala ya bashi ilimin farki na farko dai dole ya kasance yana da ilimi ba wai haka kawai ya tashi kawai ya samu fasara mafarki ba dole yana da ilimi na farko kenan ya san abubuwan da suka kasance na tafsirin annabi sallallahu alaihi wasallam mafarki tafsirin sahabbai da sauransu sannan kuma shi karan kansa mutum ne mai takawa da sauran Allah da sauransu bisa wannan shi kuma zai gina nashi ba wai haka kawai idan ce dan nace mauhiba kuma shi kira dauka kawai haka za ka mutun ya tsoro kawai shi kira a jishe na fassara farko dole dole zai gina shi akan ilimi shi yasa za ka sun fadi sun fadi cewa sai ya zama alimun bil kitabi was sunna alimun bi abinan nan salaf fil bab haka ba mafarki din mai magabata suka fada duk sai sun malamai sai sun ambaci wannan to tare da kuma hubar da shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi zai hada da wannan sai da zama ya zama ya san abin da ake kira fassara mafarki eh? haka kawai ka ɗauki littafi kana karanta kawai ka fassara mafarki a inda inda haka ne da masu fassara sun yawa akwai yanzu kaga littafin da ake jira dinginawa ibn sirin duk ƙarya ne galibinsa ba gaskiya ba ne eh, eh, tafsirul anam ne ko galibinsa ba gaskiya ba ibn sirin bai yadda ma ya rubuta hadisan manzon Allah ba shi ya fi ganin kowa ya haddace baya ganin a zauna ana rubutawa yana ganin rubuta din nan yana kashe zuciya ya kashe saboda kowa ya haddace to wanda ya ki yadda ya rubuta littafin da ya kunshi hadisan manzon Allah shine zai zo kuma ya rubuta fasara mafarki so ba baya daga cikin manhajin ta shi rubutu za ka bai da wani rubutaccen abu ne bai to amma an an samu wani ke littafi a cewa nashi to wani ba nashi ba ba gaskiya ba tana yi wa a ciki tunda akwai ruwayoyi da aka samu daga gare shi na fassarar mafarki ga wasu da ya yi tunda zai yi ne a gaban jama'a daga nan kuma al'umma za su ɗauka su yi ruwaya abin da suka gani ibnu asakir a cikin tarihi dimash tarjamar ibnu sirin ya kawo da yawa daga cikin fassara da ibn siri ne na kawai kai da yawa ya fassara na wannan ya fassara na wannan ya fassara na wannan to wanda kaga ruwaya ce ta gaitacciya da aka samu aka to ba littafi bane da aka tara aka abin tana yiwa cikin wannan kundin littafin a samu a tsantsanci irin waɗannan ruwayoyin an jefa an zuba a ciki amma kuma an hula shi da ƙare-ƙare da ƙarerai waɗanda aka jingina wa ilmi sirri saboda haka akwai abin da yake nashi kaɗan ne wanda ana samun ta hanyar ruwaya kuma duk da zai ɗauki tarjama sa cikin tare ibn asakir zai ga da yawa daga cikin abubuwa da ibn sirri na fassara na mafarki ina ga dole mu tsaya anan ba na so mu shiga wani fasari sabo ko da lokaci ma bai yi ba daidai zama Eh? to ni dai ba mu karanta ko mun karanta ya yi sadaka iya dai abinda duk na gani na hadisai wanda kuma na ta samu ko wasu wanda ba sa cikin nan babu inda aka ce ya yi sadaka kaga inda ce ka yi sadaka na ce ka yi sadaka za ka ce a ina na gani abinda muka faɗa daidai Allah ya ba lada abinda muka yi shi ne ubangiji ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi